Hanyoyin gyaran nono don matan aure da ‘yan mata. Assalamu alaikum, mu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyo. Matan da ke son su rage girman nono da matan da suke son ƙara girman nono, yau na zo muku da wasu hanyoyi yadda za ku magance waɗannan matsalar. Hanyoyin rage girman nono. Ina matan da ke ƙorafin rage girman nonon su? Ga wata hanya da na zo muku da ita mafi sauƙi da za ku yi amfani da ita don ku rage girman nononku. Za ku samu waɗannan abubuwan kamar haka: ganyen lemon zaƙi, buhur don iya, ki haɗa ki dake su ki dinga shafawa a kan nononki. Duk girman nononki zai ragu, amma ki rage shan madara, ki dinga soya hanta da kitson akuya kina ce, za su ragu. hanyoyin magance saurin kwanciyar nono kina budurwa kina so kada nononki ya zube kafin aurenki ki daina saka ɗamammun kaya kuma ki daina saka bra ko ki rinka tsalle da sauransu kuma ki daina kwanciya rubda ciki ko ki rinka ɗaga zani sama kina ɗame su kuma rashin shan kayan marmari da rashin saka bra su ma suna kawo saurin zubewar nono hanyar yadda za ki gyaran nono za ki samu waɗannan abubuwan kamar haka na farko alkama na biyu madara za ki yi shi sau biyu a rana yin hakan kafin sati biyu a yi yaye da kuma sati biyu bayan yaye sannan za ki samu hulba a tafasa ki rinƙa gasa nono da shi sai kuma a shafa man hulba za a ga abin mamaki sannan za ki samu waɗannan abubuwan kamar haka ganyen da wake gujiya alkama ki samu wake kamar gwangwani ɗaya, gujiya gwangwani biyu, alkama gwangwani biyu, ki kai inji a niƙa miki su, ki daka ganyen tatarida ya zama gari kamar gwangwani ɗaya, ki haɗa guri ɗaya ku dinga zubawa a nono kindirmo mara tsami kina sha, amma garin maganin cokali biyu. Yadda za ki yi idan kina son cikowar nono Idan kina son cikowar nononki, za ki samu waɗannan abubuwan kamar haka: na farko ki samu habbatus sauda na biyu fulba na uku shinkafa na hudu madara za ki haɗe su guri ɗaya sai ki riƙa yin kunu kina sha kafin awa biyu da yin barci sannan awanni biyu bayan yin breakfast ki hanzarta yin waɗannan haɗin da izinin Allah za a ga biyan buƙata.